الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إننا صفو gobe ni ko yanzu hajja 1439 kalenda ya nigeria na jin daidai da tsafo shibe 2018 kalenda ya yawa ga yi jin karatu a gurguje wato idi son da shi fi daga littafin ashiru kawai filistikama ya sheik abdulrazak ibn abdulmuhsin badr hafizahullahu ta'ala alegan na ji alasalatu ibe idiji na ko gara ndi jiyan jigar suwa imaji fi ba kawai nan ìwọ ẹgbẹ́ ti ṣe jẹ ẹgbó nípa kí ó jí àǹfààní ẹgbó pátá àti tàbátẹ̀ àlá ìjẹ ẹgbó àtú ìchi yẹ wátẹ̀ mọ́kọ̀ bí yẹ bá gáfàrà gani bùn yẹ bá tọ́rì bẹ tó ìchi daga ṣẹ́rin yẹn títà àti ìgbó bí ẹkù dédé ìṣi zànà tó ìchi gá àwú bà náà zàwọn ci gáàdé bà wù zànà mọ́ tó ìchi gá ẹgbẹ́ kátà náà zàwọn ci àdé bà wà ìjẹ yi jiri ki hadin da ya zaji buta da gaske na fi Allah gugi make jiri da ke da annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam muje ya ce ce wato ci mu rona sai ci jan salatu ya annabi wuce to za mu shi to sahabu shi bayani zumana na yanayin maudu'i ya litafi na nauye cin halittar kamato ina mai halittar kamato ne kuku gikini maudu'in mu yau na je muhimmanci sarauni na umagwen ya zamdoro mini ibo na waje kula gani biyu wuce laye wuna sakwani latin daga innan lazina kalu rabbin Allah sun mastakamu fala khawfun alaihim wala hum yahzanun lalle zai shiga su ya ci gai Allah wa maku jikini na da su da buya zamu ci sha razana madan buya ce ce ulaika ashabul jannati khalidina fiha jaza jaza'an bima kanu malu za wọn ga gai gini alijanna jo a da aljanna dangagen na na yi gagbaye tuna elu na a shawale gan sunu ku jikini da jiniyon damne na lasaru alijanna na mini ma aya na ke wube na ya e ga alu alijanna fo alikiya ni ya ni wa tiya biya emiyar dambo dan ya khalidi na fiya nga alijanna su kwayi damu sakon latin daga inda lalazina kalu rabunallah sun mastakamu ta tanazzalu alaihimul mala'ikatu Allah ta kafu wala ta zanu wa bishiru bi jannatin lati kuntum tu'adun nahnu awliya'ukum fil hayati dunya wa fil akhirah ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم جل ci جدتي Allah amma ku yi kinina. mala'ika ji a sai shin biya ko ga ya gaso da mai majira zan ma a mai jiya bushara da aljanna na jiya alikawali na iga ne daga ishebo to alikiya miyo yamma aljanna ma yin doro na gaya safiyar ya cewa na yaje ɗayoyin ya gaci daga bayan su ne fadda zai umar goyi nan. a shawa ne ga yana ayan ne gabanin agwasun tauhidiyya wala ce ce jinike ce wa mojibu to ya ce ce ga layin fubaci ma wa molo ko jiki ne wata ce wuce to ga fayama wa maga jani sukun wa le ga bushara na jajin alikoli da nan ya e zaga adi. aya na jimake lauga ya e zaga da alijenin duwa nan gaiwa nan wadi istiqama be kuku jiki ne a jiniyo wọn lázàwọ mẹ́ìṣọ mẹ́ lázàwọ máàlìkì ayọ́ wúṣe olújẹrọ̀ bó kúkù yí kí ni gbẹ̀gbọ́ lásán àjí ni yọ lẹ́mọ̀rẹ́ yẹn wùsì pa tó lóòtájú tó ọ̀gàn tó tún tó àkídà tó níyàn tó sàtọ̀ alákàtàkà nígbè sọ̀pẹ́ tó alákàtàkà nígbè zọ̀ án yìí kí mọ́ kúkù yí kí ni bẹ̀yẹ̀ sì ká mẹ́ dáàjí ni òǹgámọ́ wọn àgbọ̀nyà zandóró na gaiwa gan wujin tiwu nasiha na wajin kula bai lamarin ne na in wa ilimi ne yi istiqama nan in lokacin bai ne yi ne gikin ta cin ajiniyar musulunci na harbi sai cujin taimako dokun don e ita yin manji to yi makanta to ba zai je ji dawa bai na to zai je ji gyara ne cin ke istiqama ki hakika yana istiqama nan ki yana zajiza ajiza taimako wuci da istiqama da jiniyo taikon goron asiratul mustaqim wannan da ya gami shi duka kayi a sheikh abdurrazak ibn abdul muhsin ga wule gami ne na ji ciwon amfani da ya gin wuji nan wula kayi da mutane da muhimmancin ci a ku gajiya kan babu yana istiqama wannan wula ku da loji ebe wulu fiya yayi na yale gaiman kushiye sai cugu ya wujan gafara ce ne ga liftika monin bai na da alaka gangani biyu ne littafin maga magakuwa kala da ka'ida guwo na ya gaga ya tiya liftika monin na ma wagon ya zainin doro wade santu umalankali gona ya wata ya muku da ceci ceci mu ji dacewa gangani bi ba da yi wale gan kimbabu za mu ci hadu ne ga yana yadda kama nan wajen so gila yi tuku ko fiye fanzaifi ska ko ko fiye lazar dole ko yasu pata polisi pata lauya pata ne kali pata ne kasiri za mu ci lega wa gai jin nan wai biyar te kame za mu ci mai lega daga ji wasan lama wace ya sha wace ya nu wace ya ji dakewa alamu ya ga wajen kiyo

من قال القاعدة الأولى قاعدة مفاري الاستقامة منة هلاهية وهبة ربانية استقامة area tawunci ku yoye su ko ko da na cece laizanin wato istikama su ko ya zo kai dan farin mai gani a ya shigar da alkur'anu

walau annahum fa'alu ma yu'azuna bihi lakana khairan lahum wa shadda tasbita da ina da ina ja foro da aga lotun biye na jiya wazi da ne wa ji alkhairi ya gan ma ya da ciki ya gan wa izan la'ata ina min ladun na azima amma jiya ce ya gasu ku coci a ya lada da wucinan wala hada ina hun siratan mustaqima ima ya ima wa bai wa wale ga aya ne lauda ne ga sako ga wayoji wayoloji sako ga wani wayo lauluwa waga jin hacin gaga waje kí ko? wà wale gan wade kiyo waje alkhairi so wale gan ƙa'ida yan mafari ga aliyarci kamatu minnatun idaya wani batun rabbaniya ko? ƙayaci ƙa'ida na nan nga fali hidayatu ila sirati biyadillahi azza wa jalla ya zulu je ba wuda ya koyi gore wasu ko don wa qala allah ta'ala sako la tuna gan fa amma allazina amanu billahi ana jai ma jibe sako na wa tasamu bihi a ci magwasun soko beye na soko wane na bi ma'ana alaban soko nan fasa yi rikiluhun fi rahmatin minhu soko a zawon kila da ganin ramo daga yi tubo wa fadlin ganga falale wa yi mila siratin mustaqim ko wa yadiyim siratan mustaqima umale ya yakun buruwa wa la ga aya na gbani wa lagu ga iman jibe soko rububiya uluhiya ala sifati wa chanu tuye na soko ganin

man yasha illahu zani gabba su kone yudlilu su ko wa man yasha zani ma ba su kone ya jalu ala siratin mustaqim ngula ta ko boro ashe wa ya boro min ilahi yo su ko ya zaya innaka la ahbabta walakin yasha Rawallahu ya di mai ya sha wila siratin mustaqim sanar ce ki da mai da wani ba da ya koyi goro Allah subhanahu wataala ga in huwa illa zikirin lil alkur'anin na nafi'a sai tubata ya lita ɓata, liman sha'a minkum an yastaqim sanar wa ba mini yabo ne unu ku ne wa mata sha'una. illa an yasha Allahu rabu alamin والآيات في هذا المعنى كثيرة من قال آية نيبتي معنى قلنا دوكي فالهداية بيد الله عز وجل gaba ya kwasa kwabu da ya tunan wacce ma zaɓe na ya mummu biya su ba na wata ala alamai ya sha min ibadi so kwai e tazariya ya ba wube zane ga ba bauna min ya wuce wuce wali haza kana min awwal qawaid al-istiqama e wannan ma ngama e kayi da yan e mafariya al-istiqama wa ususiha gani foundation yui atawajjuhu sadiqu ila Allah azza wa jalla fi talabiha ezo fu ba istiqama bi sokoi ezo fu ba bi cikin bi sokoi ezo fu ba ba wu bi sokoi ezo fu ba ile mi wangi bi sokoi ezo fu ba ga sokwa egbe sokwa gboru ya wi ko mi lafiya bunuji da barawa ya hmm. law sha rabbuka kunta aidan mithlahu Hmm. falqalbu bayna asabi'ir rahmani ibn qayyim nga unga baso ba ke mine bidiya je jin bidiya da ne so ko go so fe guta tan amma ye gba ni taji sakani gwanjini ube so ci budan so ko aju gba ke abawo na so ko go uba farina inna rajula la ya'muru bi amali ahli aljannati idza kana fi jami'a aljanna hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa zira ina da tubi a jinna ga zira'in ya sai zuku alil kitab fa ya'malu bi amali ahli nar summa yadkhula e bugo ya zade bukata ihdina siratal mustaqim sakuli bai koy goro kan dondo wa subhanahu wa ta'ala al-hadi ila siratin mustaqim ila siratihi almustaqim to kuma ya tune na goro le ko goro wuzana wa kadi kana aksaru du'ai nabi addu'a na annabi sallallahu alaihi wasallam maju ba kun ganin gai ya muqallibal qulubi sabbit qalbi ala dini ya wuce ci ne le gbanza bi ne la da debi cikin ɗiye gbana sai ci aye gbani la ɗe ki da jini ya bo su kwalu ya jiri damu da kwaluba ya ganda kafiri ce wa man so kwaluba ya ganda bidiyo man so kwaluba ya ganda tuya ashabu nari wa man so kwaluba idan tutuye gbon ko shahawatu ko shubuhatu abba wa nabi muhammadu ya alkur'ani mai sunna ya ce a mu qalat ummu salama ummu salama gan dole Eh, bayanin mallari sami wa za wa sabatu ala istiqama sun ga bi cikin ce istiqama bo qalat ummu salama ummu salama ga qultu ya rasulullah ga yawa fice yace yace aw innal na la tanqalib anabi in bai gbe ba qala na'am anabi ga e ma min ma min khalikin ma min khalikin la min bani adam ya zadabo min halita je su ko min bani adam ba min basharin min langi ba illa anna qalbahu bayna usba'aini min llahi illa face a face yegun wanda ne gwagin gini guba min ne gwabire gije yato yato fa insha Allah azza wa jalla qamahu nga ba so ko we gbanza lati ko egboro lo wani sha'un maka so kuma ali da a za ga wufan daga ya koyi goro ruwaye ma mahmud na balibi a tirmisa albani ga na hassanu sanin wa gane kiyo kanuwa ce zai ta yosa ko ce je guba ce je wangi kanuwa ce zai ta wangi yosa ko ce je guba ce kiyo wuce je dede sai bukatan kiyo wọ́n yẹ zàdí yi òfé di fáàrí yìí mùsùlùmí yóò súnnà yìí ládùtò kùránì lọ súnnà yìí yóò fìrkàtù náàjíà yóò tàìfẹ́tì mọ̀súra yi sàlẹ̀fíyà yóò kàzẹ́ yóò wọ́kẹ̀ láwùtọ́ di fáàrí za wọ́kẹ̀ lájá àlítà ìmútúnci káàdùn ti kọ́ ngóòlé wo gáàrí ṣẹ̀gálà dé náà tàtù gẹ́sẹ̀ àtàbí wà ga wọ́n ti gá yóò di gane ko an yi tubawu amma to su gani zuku da wagan mini ba wannan yayi da ba zan yi na wajani ba dai so ko so ko luwe da wagan mini yana ji wagan no dan yin wace da ba zo no to tuduna ba dai so ko so ko gwa wodi kiyo wọ́n tó gẹ́ nígbé ẹgbọ́gbọ́ ga wa ṣíṣì ọ̀dá fáàrí wa da mini ó wa da mini ó kíjì wà kíjì W'a duwa bá tàmú ko ji gane ku na falis tiqamatu bi yadillahi ga istiqama ya gwasa ko budan faman da hali nafsihi falyatlubuha min allahi da ne ga wa istiqama ji ta tunan wabe sako.

قالت نايشا قال إذا قام من الليل افتتا صلاته أنا دي قال لك يشيون تشاجي صلى وتشا صلى تشبيع دوا معنى نبي بعد دوا ده صلى اللهم رب جبريل الله ويتسن جالي ملائكة جبريل وميكائيل وميكائيل وإسرافيل kai tuna jani ta israfila nan fatira sama wata al'adu ya tuna jani ta yasa magani bikin yi nan alimal ghaibi wa shahada ya tuna da ilimi na son to ne da an ta takun baina ibadika fi ma kanu fi yaftalifun wa ba kun takane ujojo ya tiyan ne da tiyan ba tiyu ahadi ne li lima fi min al lima kutulifa fi min alhaki bi iznik sai ci wumi ba da yanayi gboro na yanayi zagade celle ba na izine wani na kataje manta sha ila siratin mustaqim wato ya ci zane gaba wani walu ba da ya koyin goro wani ga hadisin na walawu ke dai jibrilu bai mikali bai israfil adamin mala'ika nusa jona hmm. hadisin na dumo yake lawu ga mala'ika shi to sama to ki so ko na me ke lawu ga ilimi ne kai so ko bu kula la mafi sawat la ju gaiba illa allah idan da sama be kine da ilimi ne kai buna sai allah ko e bogo e basanci de boci e be e da ya da kai ko ga ba so ko ji nci ba addu'a da sako sako mun bai ko ngoro ganci ngole murjiya dana kawari gidan zalo maga musulunci wani na nawasibu dana da dana zalo maga musulunci nga wajin mushabbiha dana jami'a dana mu'attila mun so maga musulunci maga musulunci ga wajin kashi zanami tu sunna na dana zanami tu bidiya na dana zalo maga sunna ga àwọn ọmọ musulunci ga wíyẹ ẹjọ́ bá gbogbo oró o kàṣíwájá can wà lè wà bá gbogbo bí sọkúsọkú gbogbo sọkúlágbòrò ṣe lúwẹ̀ wọ́n fàáza kánà rẹ̀ sọ́látù sàlámù yẹ ta yi laili ya shin dore na nabi ga na kyauta ya sallaye shi na mustaqim walamma kana hadha almatlabu nawaba wunna ay su'al Allah ta'ala li da yazu ba wa ba bi sokwe azama almatalibi mudamin yayi wuci ko na ga wuci ko gana wannan wa ajalla wuci ma wuci gana wannan awjaba Allah subhanahu wa ta'ala la ibadi yasalu li da ita ila siratihi almustaqim ce tula jiwa bi ta ce wujogan a ba wu sokwa aduwa sokwu be ko ngoro maratin mutakarrira filiyon wa laila kondor plaitolozu zukama asuba zuru lasari magari isha bata nuro ga fati angi ko rakan doro rakan doro mawa ba dole dinan sirata al-mustaqim wa dhalika fi suratul fatiha dinan siratul mustaqim ce ci be ko ngoro siratar lalzina an amta alayhim ya kuwa zai yi waji nima nan garin magdubi alayhim wadda dalil ban ba zai yi ce ce ya ji ga bai ban ba zai shi a kala ba du alil ma sashen majiga yan bagi an na ba al'awa mai la'an na haza du'awun ugwayin na kwamon mutane bi awa na su shi wajikiyar a satu ga aduwa yi fa'in da mata kun kaku na gaigai dinar suratul mustakim so kowai bai kwen na an tatar wallaha da ya zai dawa wai e ba su kwa aduwa da aduwa ne allafi a waje ba Allah wa ka na sai e culaji wajibi ta ce wago saba ta ashara marra zugwe gibe gube filiyon to e shi gare ne raka ta salatul maktuba bi hada je raka na je farilla ne na wali ya ya gwanna ma yan bagi alal muslimi wa gwan ya muslimi an yattashira anna hadha du'a'u ude keri addu'a innona wa kad kala shaykhul islam ibn taymiya shaykhul islam ibn taymiya un fegan ngata amaltu anfa addu'a gan mu pai mu maji lure cin addu'a kike so ji amfani gan Faiza هو سؤال الأول فإذا هو سؤال الأون على addu'a da ji amfani ganin yi wa ba da sako sako ji wa taimako wa lotu na sako ji yarda da yi nan sun mara aito fil ya ce wuce bele ga addu'a wuce da yau fi ba nu jiga iyaka na hudu iyaka na stayinu ya kana iyaka na stayinu sako yi ya jibuta mu yi wa taimako biyan wa kala wuce gam amaral umira al'abdu aji wuji foro bi da wa mi du'a illahi subhanahu ya ululu bakan wa shu ba a addu'a bai sako na halitta sane bil hidayati ila istiqamati u ba a addu'a bai sako sako ba mu de istiqamu te ko ngoro nga ciyama wa na za su sirati mustaqiman da ko mi cina goro fattabi'uhu ya mitu wa la tattabi'u subula fatafarraqa bikum an sabili fa anta matlubun minka e wabiyoyi an tudawi ma laha da du'a walau no ba du'a na du'a Allahi alhidaya lil istiqama wa baba ube sokwe sokula goruwe mawjudun fi wa huwa mawjudun fil fatiha surati al fatiha adwa na mada surati al fatiha wa qala al asr al basr asr al basr rahimahullah wa fi idha qara qawla allah ta'ala ngaba ga sokula tun ga innal ladina qalu rabbuna allah thumma istaqamu ko lalle ne ga sakwai kai sai ci ga Allah amma ku yi kini nan ingole Hassan al-Basri inda ba aya wuce be ne waju ga nan waju ga Allahumma anta rabbuna farzuku na istiqamata Allah wa ga ce ci yayyo yayi istiqama wọ́n jìgá ní ọkú sọ̀kú láwọ̀ yóò wúbọ̀ da musulunci olóòdù káfíríkì onímọ̀ jíkú o mini musulunci obi sọ̀kú láwọ̀ yóò da sunan? wala mi otu alkur'ani wala mi otu sunna wala mi otu ekoya salafu saluji sokotu lawo yugagwa da bidiyan khawariji da bidiyan murji e da bidiyan asha'ira da e, bidiyan karramiya da bidiyan sufa da e, bidiyan kuburiye wole ko bi bidau ne shi kene wallahi tallahi ni wuci kuro ne za jebu ya sukun zan ce da musulunci wa bilajiri da Za zango ce ta ce sunnan wa bila ci sunnan da wata igbo taufik ya ce ci inda ba ya gbogbo kaso ko ga sunan lawuwa ya ní oṣù gbogbo ci na ní oṣù àmì tuwa ní fẹ́ bàbá ogbe sọ̀kọ́ alùkọ́ wa pín gbòòrò mu? sọ̀kú ji ìpàdé yìí mun ga alƙa'ida fi saniya ƙa'ida yana ba ci ok so yele gan yi la ƙa'ida ni giya wannan da insha Allah jazakumullahu khairan wani ilmu inda Allah ba ne gade su kwala da ba ne mai gaci bikin su kufa bi subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu